بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجميلنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقر ga المحرم hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai. sha uku ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na Usman bin Affan anguwan ɗan jingiri kusfa zariya jihar ta kaduna ƙasar ta najeriya allah ta'ala ya kama mana lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta muna karatunmu na sahihul bukhari kitabul azan za mu tashi babi na talatin da biyu a wannan kaso na littafi hadisi na ɗari shida da hamsin da biyu babu fadlis da ajiya ila zuwa wannan bali bayani zai mana akan falalar sammako a tafi sallar azumi a tahajiyar ma'anarsa a tafiyar ila kulli shay'in wal mubadaratu ilai wato ka yi sammako ka yi gaggawan isa ga wani abu da take so kai isa zuwa gare shi ana son idan azuhu ta gaggauto lokaci ne wanda mafi yawan jama'a suna cikin hidindimin rayuwa kuma lokaci ne mafi sauƙi hidindimin rayuwan ta shagaltar da mu sai aka ce ana son ka gaggauta ka tafi sallah ka ban abin da kake yi yi ba an malik an su mai Maula, abin bakar bin عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له اللهم بشر ذنوبنا وكشف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتيبا يمن حديثي دان سعيد الثقفي رحمة الله عليه shi kuma ya ce malik ya mana hadisi al'imamul madani ta game da wallahu ji rahmati shi kuma yana cewa an yi maula abi bakar bin abdurrahman ta samo daga mai yantaccen abi bakar ɗan abdurrahman dukansu allah ka lullube su da jin kai Ana salih samman daga wani tarihi abu salih samman daga sayidina abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala bainama rajulin yamshi wata wani bawa yana tafiya ta sawun shi ne almashayi in ka ji almashayi to tinkin tinkin da sawun ka yana kan hanyarsa بطريق وجد غصن الشوك سيدريش كيا على الطريق hanya. رحمه فأخر sai ya ɗauka ya ja shi gefen hanya don Allah ya zo ya taka ya cutar da wannan aiki da ya yi bi kulli ikhlafin ba don a yabe shi ba don ba wanda ya gani Allah ya ji daɗin aikinsa fashaka Allahu lahu sai Allah ya godiya ya yaba a gafa lahu ya ba shi sakamako ya zafata masa zunubansa Allahu akbar aikin alkhairi ya kaɗan in Allah ya amsa za ka samu gidan aljanna ƙofofin aljanna buɗe suke hanyoyin shiganta ya fi shurin masaki yawa abinda baka ɗauke shi komai ba yana iya zama inda lafiya abin babban al'amari ne wajen Allah kamar waɗannan hadisai suna da yawa a daga ciki akwai hadisin karu da ta shayar da tsari a shakar Allah da Hawa a da halar jannata ishi ta fahimci kamar yana yi ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa ta ba shi ya sha jin kai ga dabba dabban makar Allah ya ce na yaba madalla zunubanki na karuwanci don na yafe miki kuma ne maki tukunci da gidan aljanna sana'ar ma'aruf ta kima tsarin ashab madaman kai mutumin alkhairi kana yi don Allah duk wani fage na sharri ko mugun abu sai Allah ya kare ka a lokacin da ba ka zato ba kai tsammani ba in muka dawo hadisin gizaki bainama majulin yamshi bisa mulkin ana maganar jijjihi da sammako da gaggawan halattar azubu kenan kamar yana cewa mutumin za shi sallah ne sannan bai nama rajulin yamshi bi tariq yana takawa da sawunsa ne za ka je masallaci in so samu ne ka taka da sawunka kuma kada ka yi sauri لتكثر خطاك وتكتب أجرك dan takonka ya yawaita ka samu lada ce ya za aka ce yamshi lamaki ba sannan ka kiyayi yadda abin da zai cutar da mutane a hanyar ko aikata abin da zai cutar da mutane a hanyar wani lokaci faɗin hanya ce haka tsakanin haƙi nan haƙi mutum ya rasa inda zai kashi sai ya zo tsakiyar da ya yi suna haka wani ya zo ya tabula shi akan hanya ya duba ya ga cewa ajiyar wani ƙato ne ko bai ce Allah ya yi gaba sai hankalin shi ya tashi ka cutar da shi cutar da musulmi babban dalili ne والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا masu cutar da muminai maza da muminai mata ba cdd ba sadada cika sun ɗauki babban bayyana bayyanai Tau da tsaya a hanya da ihlali saboda Allah zai tabbaba ma wanda ya yi shiga aljanna to ina kuma azawa da dukkan abin da zai cutar da ba mu kula da alkhairi ma'aikata mu kiyayi sharri mu nisance sun mafala sannan ya ci gaba da bayani ya ce a shuhada u المتعون والمبطون والغريق وصاحب الحدن والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم في الشهداء وخمسة waɗanda ke mutuwar shahada su biya ne allahumma tumna fi zamakin shuhada وجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم nau'i biyar ya ambata wasu hadisan sun kama da wasu nau'i المسؤول wanda ya mutu a ƙa'un ana ce masa mas'ul me ƙa'un alwaba da hausa annoba annoba Allah ta mu da fitina da kama ba mu da fitina wani lokaci za ka ga annoba ya faɗo yana ma al'umma ta ɗan 'ya'yan kaɗanya ana ta zuba yanzu dai ku duba ɗan tsakanin nan mawukil fuji'a kuma ake yanzu za ku magu da mutum yanzu za a ce ya mutu ko jiya an sake fatata wani makoci na yayan ganuwa ya wuce sai aka zo aka ce yaro yana tafiya ya faɗi ba cin bai ba karo da ne eston kwana ya kwana ya tsari واتق الله حيثما كنت kaji tsoron Allah bi halin da kake da inda kake gaskiya mutuwan da ake tsakanin nan nau'insa nake magana ya ishi mai hankali shiga kai kai wal mabdun da wanda ciwon ciki ya kashe shi wasu suna cewa kuma mai amai da zawo Shi cikin ma da ciwon ciki shi ma yana cikin ne a shuhada ke ciwon ciki cikin na Allah ka kare na uku wal gariq da wanda ruwa saki amidiya ya fada kudiddifi ya fada tafki ne kogi ne ko ma menene in dai sanadiyan ajalin sarwa ko kuma ruwan sama ne ambaliya ko kuma ba an ba ne ruwa aka yi kamar da bakin ƙarya kamar yadda wani lokaci yana aukuwa gada ya tafi mutum ya zo wucewa yana zaton kan gada ne ya zurma rami kuma igiyar ruwa ya ja ko ɗan shekaru baya kaɗan a angon an yi ruwa tsakanin magaruba da nishaɗi wata yarinya za ta ƙeta mata da ta faɗa cikin wata ruwa kuma ya ana gata nan ana binta ana binta ai sabkatu a kama ba daidai ba ai ba iya ganin ta ba sai can wajen kaje bayan an sha wahalar neman ta da safe da rana jirgin da ruwa ya ta yawo da ita a fara da shiga da ita ta fadama ya fita da ita ta kofar kona Allah ba abin da bai iya sai dai muna neman tsaro da tsari daga wajen kada ya jamaye mu da dukkan wani nau'i ta fitina wasahibu alhadari ga wanda gini ya ruso masa kago katanga ko ɗaki ya rusa ya danne shi ya mutu ko ya danne ta tara shahida ce ko shahidi sai kuma kuwa uba shugaban shuhada wa shahidu fi sabilillah da wanda ya yi shahada wajen ɗaukaka kalmar Allah don neman yardar Allah da yada addinin Allah shi yana gaba da alƙur'ani yana cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم ينفقون فرحين بما آتاهم أنفسهم ويستغفرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم ko a tunani a zato ko a zancen zuciya kada ka zaki wanda ya yi shahada a fagen fama saboda Allah daidai yake da wanda ya mutu a cikin shimfiɗan ko a wani yanayi turayayyu ne a wajen ubangiji allah ya san irin wannan rayuwa shi kaɗai kullum suna munna da farin ciki ana shi wadda nishaɗi da abin da allah yake ba su na falalar suna inawa ne Allah ya ce masa inawa ne Allah ya ce masa ina ma dai muna tare a wannan shagali wa yastaghfiruna lil ladina lam yalhaqu bihi wa qala law ya'lamu an-nas da sake cewa da jama'a suna sanin ma fi nida'i wa fatil awwal tarin lada da sakamako da ake ba mai kiran sallah da tarin lada da sakamako da ake ba wanda ke tsawon farko sun malam ya kai kokari ka zama mai kiran sallah ko ka samu tsawon farko ba ka samu ba illa an yastahimu sai in an yi kuri'a alaihi a kan sahun farko da kiran sallah sallallahu alaihi wasallam ya ce lastahamu alaihi da zai ba wanda zai bar wani ya ladanci ko ya zauna a sahun farko in bai riga shi zuwa ba da masu karo sai dai ƙuri'a. ta raba gaddama sai dai kuri'a yan uwa ku dubi yadda aka keɓe wasu nau'in mutane guda biyar aka nuna kyakkyawan cikawa ce idan allah ya kaddama maka ɗayansu kamar yadda nake ba su kenan ba akwai alhariyar wanda wuta gobara ta kishi akwai matar da ta mutu lokacin naƙudar haihuwa da sauransu idan har akwai wasu nau'in rantsuwa wanda suke da daraja daga ciki akwai wanda ya rantsuwan juma'a ko da wani juma'a to kuma akwai wasu nau'in rantsuwa waɗanda suke kuɗinci ne gabawa don wani wajen aikin kawai yake mutuwa a ɗauke wansa na taɓa ganin wani bidiyo wata yarinya tana rawa a gidan gala fim nan da ta yi ta yi ka bani. Shekarun baya mun samu labari daga kunni da kafa amintacce. Wani babban ma'aikaci a Abuja yakan zo wuce 'yan zariya hotel. In ya zo ya fashi irin 'yan matan na marasa kan gado. Masu kiran kansu 'yan mata. ya yi weekend da su wutan ɗin shi na ƙarfe a duniya ya tafi da ita an wayi gari ne dai ɗaki shiru-shiru masu shama da jadda mai ɗaki-ɗaki a hotel sun ta bugawa shiru-shiru har lokaci ya nisa suka safa ya ci suka buɗe kamar yadda labarin ya zo sai aka gan shi a kan ragar waje ɗaya ga ƙwayoyin magani da sauran wallahu na ciwo ne ko na kama guzari ne oho wallahu ita kuma ta gudu ta kulla ƙofa ta gudu abinda aka iya gani kawai kamar yadda mai bayani ya yi cewa wajen wanke hannu haka ɗan Mene ne kaskon wanke hannu da akan sa a bayi ko nan dai an ga ɗan ta inda ta tafi kai da sauran ta yi gaba kila ya mutu shi ta kuma za ta tsaya ko ba ita ta kashe shi ba mutu za ta yi saboda ai ba mijinta ba ne na a tsaya a yi jaji ko ba haka ba kaga tun a nan za ka ga da ba a ba'din adu illa al-muttaqin duk wata ƙaunar da za ku yi in ba ta hanyar Allah ba ce za ta zanga ba ta biyayya a tsakanin ku gobe tsiyama to tun a duniya ma an gudu to irin wannan mutuwa. kada Allah ka kaddara mana shi ya sa ta zuna ce annabi ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ai wani daga sata ne ake buge ana kutare kutare sai ka ji ya ta ga barawo kuma dai ya yi wani kwartanci zai je a buge shi kuma ya rasa rayuwarsa sawa'an ya kai ga biyan bukatarsa ko bai kai ga biyan bukatarsa ba abu mafi tsoro yi ba'asun nasu alama matu alai nabi ya ce ana tada al'umma a kan abin da suka mutu a kai to ko dai kwallo take yi sai haka za ta yanke shi sai kafa ɗaya ta goce ka kife ya kife sai ya mutu a zai so a tashe shi yana ban za a tashi kiyama kana taka leda ko ba haka wani wani yana cin sigari za ka tashi shi ya mutu za ka haɗa shi da mai shan kunu ba na tsammani a wai a ta dawo inda mutane suke ganin ma wai ba kwanai ba ne su kwallon da shayin tara waye zai so ya a shi da sigari a hannu a yau dai kwanan gobe an dauki mai shan sigari dan iska ne ko ka yadda ko ka yadda shi ma ya yadda da haka ko kwana bakwai ba a yi ba akwai wani bawan Allah ban taba sanin yana shan taba ba kawai na fito ta bayan gida inda yake zaune kamar ta bayan gida na fito sai na hango shi da taba da ya ji motsi ya waiza ya gani ne wallahi haka ya yi mata ko kwana bakwai ba a yi ba ya runtse da wutar da komai wai bai san na gani na ce Allah zargi Allah yana gani a gani wasu sosai sun je bayi manya kuma masu jama'a sai sun sa mai gadi eh akwai ɗaya daga cikin shugabanni shi kuma bai kai wata biyu ba ake ban labari ya sa mai gadi kowaye ya zo kacce shiga zai sata ba wani classmate ne shi ya zo ya ce ba za a shiga ba kasan in zaman aji sai mutum ya sarauta sai wanda dan ajin ku talata ya zo ya maka wauta ko ya shugaban kafa dan aji ya mashi wauta ko gwamna saboda shi wancan rayuwar yake ruwa to ni bai samu mai hankali ba sai ce ku sashi a bayan kanta yin aljanni <laughs> shi kuma mashi hankali na awa biyar ya zo kotu zai min wasa hakan ya haka wani kuma ya ce in an taso za a yi maki hawan kawa a sha ku jare shi ku jare shi ku san yadda kuka yana aukuwa yana aukuwa so mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ta kara ƙarshenmu ya fi farkonmu kyau sannan babban abin da hadisi yake nuni falalan kiran sallah da falalan safful awwal amma safful awwal musamman wajen liyan in ba ka da ilimi ka zo ka zauna in ka zauna ka saba maumannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana cewa a hadisi sahihi liya liya ni minkum ulil ahlani wan nuha thumma alladhina yalunahum na ya luna. Waɗanda za su zan a bayana su zan baligai masu hankali masu ilimi sai kuma mai bi masu sai mai bi masu har zuwa fagen sai a hankali daga nan sai a sa ƙananan yara inda mata kuma su ji bayan kananan yawa, wannan ita ce suna. annabi ya nuna matsayin abin har in ba a samu ba a yi ƙuri'a mutum uku ne suka zo lokaci guda Abin da ya haɗe a sahun farko wajen mutum ɗaya annabi ya ce da dukansu sun san mahimmancin wannan gulbi da ya rasu ba mai barin mawani sai dai a yi ƙura'a wanda ya ci ya zauna yanzu saboda gafala warkin sani sai ka ga mutum ya zo masallaci da wuri sai ya koma can baya ya zauna ko yana lazimi karfe ka tsince shi a sahu na uku ko hudu in an sha da sallah ba hmm? eh, yana an da suka mallaki hankalin ku suka balaga kuma suna da ilimi ba sa hana su zama a sahun farko saboda haka babba yana can yana shi ma a jakali Mataki ya zo sai zauna sai zauna kuma ba a kama ma wani waje a sabon gaba ba a kama ma wani kuma ba a kamawa a tafi shagali ba ta kusa ka zo ka sa hula ka koma dambe a karo kama waje ne ba karo zama ban karo sai a ɗauki hulanka a makale wani wurin ne kuma a'a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake zaune a wajen zamansa lalura ta tashe in ya dawo ko wani ya zauna ba kuwa a hakko bi majalis ya fi cancanta da wajensa sai ya tashi ya ba shi kuɗi sai ya sa ba haushe ka je na ta mai wuri ya zo yawuwa ta gaba haushe nassun shi a nan ya yi daidai da nassun hadisi yawo mai tabar ma ya nake, ko kashin fi da kage na dai ka canza waje walau ya alamu na masu jihadi lantabaku ilai walau ya alamu na masu la'atama والصبح لأتوهما ولو حبوا wannan duka a cikon hadisin mai da ruwaya yani daban-daban shi ya sa kuka ga yaɗin gungun kilashi ai ba ku ji ya sake cewa haddasuna ba kawai dai da yake na talatin na ɗari shida da hamsin da biyu sai yake na uku sun matsala na da hudu sai yake walau ya alamuna wato duk ɓangaren hadisi walau ya alamuna ma fita hajiyar da jama'a sun san falalan sammakon zuwa sallar asubu eh da ni da kai mun san ɗimbin tsororiyar yawan madarar ladar da za mu fata idan muka halicci asubahi a kan gaba afuwa muka halarci a zuhur a kan gaba in ma jira ne mu jira ladan lattaba ko ilai da muke muke za mu yi a kan ba mu san wani yarga kowa yana so ya zo a lamba na daya da mun sani da mun gode mu abuwa ba mahamati maftuha ko gobe rahama ne ga sunan da gode da mun yi kaza da kaza ne da mun yi kaza da kaza ne amma mafi yawan mu ba mu ba shi muhimmanci walau ya'lamuna ma fil akamati da al'umma sun san falallar halartar sallar isha'i wa subhi da sallar asubahi la'atawuma na rantse da Allah da duk yanayin da suke ciki da sai sun je sun yi asubahi da nishiyayi walau habuwa ko da mace ko jan mazaunai da ba za ka yadda a yi nishiyayi ba ka ba za ka yadda a yi asubahi ba ka ba shi yasa a wani hadisin sahihi annabi ya kira su aqalu salatin alal munafiqina waɗannan salloli biyu a tubahi da ishari su ne sallolin da suka fi nauyi a kan munafukai su halarce yanzu wani ya koma gida yana tsira da iyalin shi ta a gama ishari yana ce wani ya koma cin tuwo ko tuwon zai guji ne wani ya koma ana wani bal zai je ya gaza tim kaza da tim kaza za ta buga ai kai ne tim din saboda tsaban shiriri ka wani kuma zai je da kali ne yana fiye masu ka jira in sun gafala sun an yi sa'a ne su zo a gunguje su sami rukun karshe na kaga an yi ma ala kulli hali wannan gaban na hadisi ya nuna mana mahimmancin halattar sallah da wuri alal umumi kuma ya ambaci guda uku duk ta hasifi ta ba dai mun shafai salatul wusta sallah mafi alhaina kamar yadda annabi ya kira ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر باب احتساب الآثار shi kuma wannan babi bayani zai mana lokacin da ka fito za ka masallaci kana takawa ɗaiɗai da sawunka to asam ɗin ƙafarka da ka taka to kana ihtisabin lada ne duk wani tako za a lissafa maka cikin hasana kuma a yafe maka sayyi'at kasratul fuqa kenan ilal masaji yawan dogon tafiya zuwa masallaci bari mu ji shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم الله أكبر laisa salama bani salima da kasar lami an gani na akso muhammad dan abdullahi dan haushabu ya yi mana hadisi kan masa nasuba da asfa'ifi ne mutumin tsarin الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب shi kuma ya ce abdulwahab ɗan abdulmajid al-sakhafi mana hadisi kala haddathani humayd an anas bin malik humayd ya mun hadisi daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matashin kirki ya rayu da dattijan arziki da karanci goma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima ya ce ban taɓa yin wani abu ya ce don me kai ba kuma ban taɓa ƙin yin wani abu ya ce don me ba yi ba tsawon shekaru sai ta tallafa ƙeyen ɗanka sona hmm? sai kin tallafa kin bugi ‘ya'yanki sonawa wani matin bai san abin da yake yi ba a duniya ake bugun ake mashi mugun alkabari ɗan iska kajuwa tana ce matsanta ɗan iska ko shege ko mugu na sa shi a kan foso hudu mugu ya ƙi ke da na ɗauke ke zubo mu laifiriya mai wannan yana nuna nazartan yaran da tattafan babba. ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya bani salima ألا تحتسبون ألا تحتسبون آثارهم sadin lada daga اللادا ku? suna da nesa da masallaci ko za mu yi masallaci ne a gida ba ku salladan da kuke ninkawa waɗanda ke kusa kuke ninkawa wajen samunsa fiye da wanda ke kusa ala ta hatta su a tsarakun asar a nan fusaku fusa kama yadda muka ke hadisi an ganta wa kasar kilofuta ilil matsayi wanke zarin salati ba a da salati wanke zarin salati ba a da salati ba zalikun ribas ba zalikun ribas ba zalikun ribas da a yi sallah ka zauna kana jiran sallah annabi ya ce daidai da soja a fagen fama fi sabilillahi da zai zauna a inda makiya suke fitowa ya fi haɗari suna balla ya ce ni zan tsara ba haka mai tsaron yana jiran sallah ta zo na haka shaidan kaga ba zai bar mu ba ana yin ba sai ka ji kamar ana cizon ka ko kana zaune a gamuwa shi ka ji saboda ya san da za ka kwana idan hadisi yana karantar da mu yawan lada yawan tako yawan tako yawan lada shi yasa ba a san za ka je masallaci mai sauri idan sami itin mai fa zahabu wa alaikum as-sakina wal wafa fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atin ko kaji ana iqama ne daga gidansa kake gaggawa fito ka tafi tafiya ta natsuwar zuci da gabuwa duk abinda ka samu da liman ku Abinda da ya kuce maka tafiya saboda haka wanda ya yi gudu ya sami maka a hudu a ishayi to wanda ya taho cikin natsuwa ya samu tahiya ya ci domin shi ya yi tasali da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa wal khairu kulluhu ba ne. alkhairi gaba ɗayansa ya tattaru a kwaikwayon umarnin manzan Allah ne da aiki sharri kuma ta kawo naka sabanin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda abin na hankali ne sai ka ce in gaggawa in zo in samu ya ce in masa in tafi cikin natsuwa in masa to amma Allah ba a bauta masa da tunani na ga ya dace wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'i bil manquli ba a bauta ma Allah da molanka ina ga kaza ya dace a addini ai ba ina ga kaza ba ne ƙwala labu ƙwala kenan kuma ga fassarar magabata halar an gama wanda ya je da sawun shi ya ci shi wa zadabnu da maryam قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم فقال مجاهد وفاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم الله أكبر أكا أبو suke الله تسامن جاهد بن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمهي الله يجب أن أتاس رواية يا كاما دشيوا يا حياة أيوب يا بام الأبان حديثا shi kuma ya ce kuma yi shi ya masa hadisin shi kuma ya ce sai na anas dan malik ya masa hadisin anna bani salima cewa bani salima aradu an yatahawwalu an sun yi niyyar su canza gidajen su tashi daga inda suke nesa fayanzilu qariban min annabi sallallahu alaihi suna da nisa gidajensu da masallaci sai muna son mu zo gab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ga hanci aka muke so da yake sahabbai akwai su da ladabi ka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka Fakar annabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyu umul madinata kada a tsare ta madina wani sashi ba mutane a ina son a raya koyi raya koyi faƙala sai ya faɗaitar da su kaga bai turka su ba kai annabi ya iya Allah kuwa a yana iya ta ban yadda ba a matsayin shi ba wanda zai musa amma sai masu abin da larabawa suke cewa al'ahudu wato a cikin masa da shawara ala ta tasibuna a ba ku so ku yi ihtisabin takon ku mai yawa ku samu lada tuyi kullum an gane ku sahabai sun fi kowa son alkhairi saboda haka sun da suka ja ta ko sun daina sun da suna kwasan lada da haka ga gidanka ga kofar masallaci da ka fito ka zaga kafa a masallaci wancan gidan shi mil ɗaya ko biyu tsakanin shi da masallaci zai ko ya zo ya taka ya koma har za a haɗa ku ba ko kusa ko kusa ka taka so dubu ya taka so miliyan biyar kowane tako lada ne kuma za a ɗauke zunubi a ga an ɗauke maka guda dubu shi za a ɗauke mashi miliyan biyar وسلم والحسنة بعشر أمثالها مجاهد الله يجب أن سأل ماجر عبد الله بن عباس يتي كلما آثاركم معنى سقطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم ana nufin kutahun tafansu da suke zuwa ma'ana a samun mashi fil'arbi alaman sawu na tafiyansu da yake tabbata a kan ƙasa bi amsulihim wanda suke takawa da tsawayensu shine asar to ba ku son kowane tako ku yi ihtisabin ladan shi wajen Allah wallahi muna su. wannan kuma yana nuna maka fadalin mashi ilal masjid da eh, babban al'amari Alakulli halin sahabbai suna son makotaka da magan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a musulunci cikin abin da ake fata na sa'ada ka samu aljihar tsari na daga cikin shakawa ka samu aljihar tsaye mugun makwabci kullum sai ya cutar da ya cutar da kai a gidanka ya hana ka bacci ya buɗe wani garmago ke ta maka ihu cikin talafinin dare kuma ba ka yi sakai magana ba in ma ka yi ihunka kawai ba za a ji ba ya cutar da kai ta hanyar zubo indararanki ya kada garinka ko ya maso rariya ya zubo gidanka a ta watso maka tsazanta ko ga rijiyarka a nan kusa da garinka ya koma daidai tsallaken gidansa ya haka shadda mugun makwabci wani ma duk da wannan bai ishe shi ba in matafiyi ne kai ya rinka kifa ma matarka ido ko su makotan ba za haka ko su yi ƙoƙarin ɓata iyalanka 'ya'yanka ya sa laraba sukan ce aljamu qabla jari kakin ka sai gida ka san suwaye makwabtanka kuma sukan ce gida na tsada ya daraja saboda makwabta kuma yana arha ya tozarta saboda makwabta to nan 'yan shata ne nan gidan karuwai ne nan dandali yan daudu ne nan yan fashi ne tsakiya ga wani gida ana talla in kana da hankali ka je ka shiga su maka robi <laughs> eh, ko ko baka yi tata ba ko baka nemi mata ba ko baka yi alaƙa da daudu ba ko baka shiga cikin waɗannan jayaman ba ba ka tsammanin in ka tafi iyalanka yi masu tasiri? na? shi ne ai saboda zama da matsaukin kanwa in ji hausawa ko? mallan tijani to fahaza an tujali sau ma za a wajen shami illa su hubatar fatar larabawa suna cewa wanda ɗabi'anku da halayyarku da addininku da kyawawan ɗabi'unku kuka sha bambam ka kiyaye zama da shi sai cutar da su yana ya cuci can da an muka ce mashi mai kyan banza makotaka da lagwani da ba wannan zahon a tsakiyar zai kwana lafiya amma da ya je ya kewaye shi ko ina ya yi masa zobe dukkan shi da kyallin shi sai ya zama na banza ya narke an yi ta kitse za mu tsaya a nan da yardan allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi daidai allah ta an kasa ba mu ikon aiki da shi inda duk mutu kuskure Allah ka yafe mana ka gafarta mana akwai mai tambaya yau ba tambaya na? alaikun salam eh ita ce dari abu amma a musulunci ba domin kudin daban-daban ba ne gida kusa da harami tsadarsa wajen haya ba daidai ne da nesa ba to a aje ka nesa ka ta ci lada sai dai a ƙa'ida kukan da ake yi za a ce za mu kama muku gida kusa da harami kuma ba a kudinsu ba ne a kudin kare nan ne matsalar take da in an kama nesa din za a maida ma alhazai da suka biya hayan gidan kusa-kusa cikin gudunsu da alhaini ne ga sai lalita ta ƙara nauyi kuma lada insha Allah mizani ya cika Ba amma lalata ake yi shi ne abin da ke aukuwa za a kama gida misali a ce haka tashi za ka ce hayan dubu ɗari ne kusa da harami duka misali in an yi nesa sosai da harami wani gidan kila ba za a an shi dubu ba inda wani gidan ma yana kololuwar dutse ne sai ka yi safa da marwa kafin ka gani mai karamin karfi ma mai raunin kafa in ya ba zai iya dawowa gidan shi ba sai dai kuma dare in yi fita da safe saboda zuwan hawan mambila an kane ne to ya ga irin waɗannan abubuwan da sai mun gyara wasu sun mai da harkan addini harkan azurta kansu na aiki ne babba ji tsoron allah ka je aikin haji a kudin alhaji kana ci a kudin alhaji kana sha a kudin alhaji guzurin da aka baka ya na alhaji kuma a kudin alhaji <laughs> to kuma kudin da ya biya wai za ka yi mashi abinci ka ki mashi abincin da ya kamata ka baki sai za ka yi mashi miya da nama misali ne nake sai ka yi mashi miya lani ba ko kifi ka ci mashi kudi Ta ce zan zaunar da kai a gida iri kaza mai balo iri kaza Ta sako ta zaunar da shi a ƙasa da haka idan a hankan addini mun kasa tarbiyyantuwa da addinin ina kuma a hankan rayuwa ta siyasa in hmm? ba da aula ba da aula shi yasa babban matsala a rayuwa kamar yadda annabi ya mana faɗa shine a ka al'umman da ba su cancanta ba aikin da bai dace da Allah shi an yi sallama mm. zai zama da ana da banbanci wanda ya yi alola daga gida ya ci lada fiye da wanda bai ba domin hadisi ya tabbata cewa idan ɗayan ku yi alola a takaice sai aka nuna kowace gaba ruwa na ɗigewa da zunubinsa ko ƙarshen ɗigo ruwan zai ɗige da zunubinsa a wannan gaba da kai sannan in ka taso kana tafiya cinki ta zuwa masallaci to duk wani ɗaga kafarka, za a dage za a baka lada kuma a ɗauke maka zunubi kowane tabo aka ce sai ka zo masallaci ba ka da zunubi sallolin da za ka yi sai ya zan ƙamin lada a kan lada saboda haka yana da kyau in har masallaci muka yi niyan zamu da mu yi kokari mu yi mu daga gida ko wannan kuma a ce ba ruwa a gida ai rayuwa ba ta yiwa sai da ruwa ko ba shi a ne na na sai yanke bahaushe ya kan ce yanke misali za ka kwata ka ɗauka a masallacin na nan maimakon ka bi ta nan sai ka bi ta ta titi sai ka kama ta haka sai ka tsuri ta kofa sai ka yanko ta ganuwa saboda gaskiya ba a ce a yi haka ba abinda ma suna ta tabbatar shi ne ka rage tago dogo kamar yadda ne bayani kwanan baya in za ku tuna wanda ɗaya daga cikin sahabbai ya yi da tabi an ƙi faɗin sunan shi ne da gangar saboda in ji da wanda zai faɗi bayan an yi haka yana sama ne ma gidan shi yana gidan sama ya ce sai muka sauko sai na ga yana ta tafiya da ni laƙai-laƙai shi tarihin yake ba da labari sahajin na ta tafiya da shi laƙai-laƙai sai da suka zo masallaci ya ce kaga tafiyan nan na wata na yi sai to annabi ya yi da ni haka ya ce dalla da yayi yawa hanya ta farko kenan hanya ta biyu an hana ga masallaci ga gidanka saboda wata manufa ta kiyayya ko wani abu wanda ya ya saba ma shari'a ka je masallaci na nesa da gidanka amma in babu wata manufa ta adawa tsakaninka da liman kuma ba a dawar ta shari'a da ta yadda ba ne a lafiya don yau kake so to yanzu nan ga gidanka nan a kusa kana iya nikan gari ka ce yau zan yi sallah a masallacin babban dodo ka taka a hankali ka je kawo sallah ka tako ka zo saboda faɗayin lada malamai suka ce wannan ba laifi amma haka kawai ka ka hanya kana ta yawo kana kewaye kuma masallacin da za ka je ga hanyar zuwa ba zan ce ta yi ba daidai ba amma ban taɓa karanta wannan waɗannan biyu dai ga mai bukata su ne dama na kaga da ba mu da masallacai da yawa sai je ki je na juma'a ne kai hata na hamsin talawa da zagara wannan kamar maganan hadisin bani salima kenan nisa suke da ke tsari a wancan lokaci to zan gaje madina ko maka, in ka ga masallaci nan zai ga masallaci ta saboda yawan al'umma da baki da a daga masallacin su ba nesa bayan kuma yin ana aikin wani musamman ko wani munasaba daga ana ta cika ko'ina tare da cewa alhaji muna da ba ki shawara in ya je aikin haji ya yi ƙoƙari ya rinka sallah a sarari saboda shi tsananin wata ɗaya an jirgito shi gida ko wata ɗaya da 'yan kwanaki falalan nan na sallan harami kai ya sadaki da shi da tawaye Wannan duk ƙarya ne saba'atin masajid ba wasu saba'atin masajid a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya za a ya ce ga wani dan kumbulin masallaci nan ce na abubakar nan kuma ga wani dan kumbuli na umar nan ga wani dan kumbuli na Usman ga wani dan kumbuli na ali duk a wani ne ba wanda dai an hada da kai wani babban ko kusa da wani babban masallacin ne ba ai da sun ce ba aka ce a tuki ne alaikum assalam Yau wato wannan tambayan ita ce ta wuce inna allaha wutirun wuce wutira ni mai shi kuma ya haƙura sai wani lokaci

in ya zauna mashi a waje mun ambaci hadisi ba daɗewa shi da ya tashi ya je biyan bukatan ya fi cancanta da wajen zamansa na ga ko ya zauna sai ya tashi in ya ki tashi ya saba ma Allah ba mai wajen ya saba ma ba na biyu inda yanayin da ba zai kawo da matsuwa ta ne sau ba to ba laifi a buɗa maki haka Allah ya yi wai za ƙila lakum ta fasahu fil majalisi fasahu ya sahi Allahu Adam kamar bana la ta zukulu bana ba da iz hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله